Babban jami'in diplomasiyar Amurka ya gana da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas. Isra'ila ta ce zirin Gaza ya rabu zuwa gida biyu a yanzu. Wani sabon hari ya fada kan wata kasuwa da ya salwantar da rayuka a Sudan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ziyarci shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a yankin gabar yamma da kogin Jordan inda Isra'ila ta mamaye. ziyara ce dai ta bazata da mr blinken ɗin ya kai yankin a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a kan zirin gaza babban jami'in diplomasiyar amurka ya jaddada cewa amurka za ta kai muhimman kayayyakin jin kai da ake matukar bukata a gaza anthony blinken ya kuma ce ba za a tilasta wa falasɗinawa barin yankinsu da karfin tuwo ba kakakin shugaban falasdinawa wato mahmud abbas din ya shaida wa bilinkin cewa akwai buƙatar a tsagaita wuta ba tare da wani bata lokaci ba a zirin gaza hukumar yankin falasɗinu ce dai ke gudanar da gabar yammacin kogin jordan to sai dai ba ta da iko da zirin gaza wanda ƙungiyar hamas ke rike da shi tun cikin shekarar 2007 a yau ne kuma sakataren harkokin wajen na amurka anthony blinken zai kai ziyara kasar turkiya inda zai gana da shugaba rajab tayyip erdogan rundunar sojin isra'ila ta ce zirin gaza da dakarunta suka yi wa tsinke ya rabu zuwa gida biyu a yanzu mai magana da yawon rundunar daniel hagari ya ce yanzu yankin ya zama gaza ta arewa da kuma gaza ta kudu hakanan ma sojojin na isra'ila sun tsananta lugudan bama-bamai a yankin kazalika daniel hagari ya yi bayanin cewa a yanzu mayakan isra'ila sun yi wa kewayen gaza baki ɗaya ƙawanya duk dai da bayanai game da mamaye yankin da sojojin suka yi a yakin da suke yi da mayakan hamas sun yi ikirarin cewa fararen hula na samun damar ƙaura daga arewaci zuwa kudancin na gaza mayakan da sun jima da shawartar fararen hula da ke a yankin na Falasɗinu da su koma yankin kudu. To ana shan labaran duniyar ne da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Rahotannin da ke fitowa daga Sudan kuwa na cewa sama da mutum ashirin ne suka salwanta bayan wasu hare-haren rokoki da aka kai akan wata kasuwa da ke wajen hartun babban birnin kasar. waɗanne dai hari na baya-bayan nan da za iya zubar da jini tun bayan barkewar yaƙi tsakanin dakarun gwamnatin sudan da kuma waɗanda ke yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar muhammad hamdan da galo biyayya wata sanarwar da ƙungiyar lauyoyi masu goyon bayan dimokuraɗiyya ta fitar ta ce hare-haren sun fada ne a kan kasuwar da ke cikin umdurman yayin wata musayar wuta tsakanin ɓangarori masu yaƙi da juna a sudan Ƙungiyar ta lauyoyi dai na bin diddigin abubuwa da ke faruwa a yakin musamman waɗanda ke da nasaba da take haƙƙin fararen hula da ma rayukan da ke salwanta a yakin. Yakin na Sudan dai ya tilastawa 'yan ƙasar aƙalla miliyan biyar da dubu yin hijira a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaba Yoweri Museveni na kasar Uganda ya ce Amurka ta kai kanta matsayin da ba ta kai ba a idan kasar idan tana tunanin za ta iya kasara ci gaban Uganda. A makon jiya ne dai Amurka ta tsame kasar ta Uganda daga cikin yarjejeniyar kawancin cinikayya tsakanin ta da kasashen Afirka. Matakin da zai fara aiki daga baɗi. Manufar ai wato yarjejeniyar ita ce ɗaukewa kasashen Afirka. da ke cikin tsarin agowa harajin shigar da kaya amurka musamman kasashen da ke bin tsarin demokradiyya sau da kafa Ƙasar uganda dai na shan suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bani adama da majalisar ɗinkin duniya da ma kasashen yammacin duniyar saboda dokar hukunta masu neman jinsi da ta kafa a cikin watan mayu to sai dai duk da matakin na amurka shugaba yoweri museveni ya shaidawa 'yan uganda cewa su kwantar da hankalinsu game da abin da gwamnatin amurka ta yi shi ma bankin duniya ya sanar da matakinsa na dakatar da bayoyi uganda rance a cikin watan agustan da ya gabata to jama'a mun zo karshen labaran duniyar kenan da suka zo muku daga nan sashen hausa na dw za mu je ga rahotannin da muka muku tanadi dw harkokin yau To a cikin harkokin za a ji yadda tsadar man diesel a Najeriya ta jefa wato kamfanoni da sauran masu masana'antu cikin hali na tsaka mai wuya. Idan muka je kamar kuwa shugaba Paul Biya ne ya ba da umarnin kaddamar da bincike akan badakalar cin hanci da ta mamaye kungilar haƙar ma'adinai a ƙasar. Akwai makarin wasu rahotanni, amma yanzu za mu fara daga Nijar inda a Nijar ɗin wani ƙawancin ƙungiyoyin fararen hula. ya gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Yamai a jiya Lahadi domin neman hukumomin mulkin soja su kama tsohon shugaban kasa muhammad Isu wanda suke zargi da wawashe dukiyar Nijar. To sai dai kuma kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton wakilinmu na Yamai a Gazali Abdu Tasawa ya ce zanga-zangar ba ta samu karbuwa daga al'umma ba. Irin yadda magoya bayan kawancen kungiyoyin farar hular na FSC RDN kenan a ƙarƙashin jagorancin shugabansa Malam Muhammadu Gamace suka gudanar da zanga-zangar a birnin Yamai wace ta tashi daga filin haɗin kan 'yan ƙasa da ke a gaban Majalisar Dokokin ƙasar zuwa gaban ma'aikatar shari'a ta ƙasa. Suna masu neman ganin sabbin mahukuntan mulkin sojan ƙasar ta Nijar sun kama tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu. wanda suke zargi da aikata almundahana a tsawon shekaru goma na mulkinsa kamar da yadda muhammadu da mace jagorar masu zanga-zangar ya mana karin bayani tsohon shugaban kasa muhammadu isu duk bannar da aka yi nijar duk matsalar nijar shine kenan shi ne muke nema sojawa barayin ƙasa da suka swace mana kuɗi don allah a kame su muhammadu isu a kama shi a kai shi gidan kaso a ba justice shari'a da shari'a abin da ya sata a maido kuma a mishi hukunci da ya ka fasara irin yadda a yau mutane ba su yi to diya ba to ai ka san tunda muka sa sanarwa shi Muhammadu Isu ya hidda kuɗaɗe da dama ya ba wa an suwa suka ce ƙungiyar horar hula ne ‘yan angulu da kan zabo suka yi ta sa cikin kanun mutane kuma wanga jerin gwano mu hara ne yau kun ba za mu bari ba sai dole shani da sai NSP da gwamnati su gane matsalar mu Muhammadu Isuni. Dama dai tun kafin wannan rana wasu 'yan ƙasar ta Nijar musamman masu goyon bayan tsohon shugaban ƙasar sun yi ta kiraye-kirayen ganin jama'a sun cewa wannan zanga-zanga da suka ce su ta saba wa ka'ida. Malam Sulemaje mai lakabin Rejeto na daga cikin masu adawa da wannan zanga-zanga. In ka ɗebe ƙyan garuwa da sun gaje wurin sai da ruwa, ka ɗebe masu sai da rogo kaɗe bai ƙyan jarida mutanen nan ba su yi mutum sattin ba shi yanzu in mutanen isu suka zo su kai tsaye suka ce ba a kama isu yau sai kaka ta aza ko soja na kama isu a ba da dama a ce kotu ta kira isu mutanen isu waɗanda ba su yarda ba a bari su hito kaga taron mamaki yadda doka take iya ta kama kowa ta kai shi gidan kasa in yayi laifi haka doka take kama isu ta kai shi gidan kasa in yayi laifi abi hanyar da ta dace shi amma ban yarda wani kyakya butu wani dan takai ba ya hito kawai kai tsaye ya zo duk girman isu a cikin kasar nan a cewa wani ya zo yayi kuwa ga hukumar CNSP yayi kuwa ga alkali kuma ya ce wai a ce a tai an washe gari an kama isu sai dai sabanin jerin zanga-zanga da aka gani tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata inda dubun dubatar jama'a kan halarta ta a wannan karo mutane sun kaurace ma wannan zanga-zanga inda mutanen da suka fito ba su wuce ɗari ba sai dai 'yan farar hular sun ce wannan ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba kuma za su ci gaba da shirya irin wannan tarukan gangami a birnin yamai da ma sauran yankunan ƙasar har sai ranar da haƙarsa ta cimma ruwa gazali abdu tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar To a Nijar ɗin a bana an samu jinkirin saukan ruwan sama a sassa daban-daban na ƙasar. haka zalika ruwan ya ɗauke da wuri al'amarin da ya haddasa karancin wake da gyaɗa da kuma hatsi ciki har da jihar tawa a ƙasar inda manoma suka fara nuna damuwa daga yankin na tawa wakilinmu iso mamman ya aiko mana da ƙarin bayani jamhuriyar nijar na daga cikin kasashen yankin sahel masu fama da karancin abinci biyo bayan fari lokaci zuwa lokaci sakamakon karancin ruwan sama musamman a 'yan shekarun baya bayan nan lamarin da ake dangantawa da sauyin yanayi To a wannan shekarar ta bana manoma na kokawa sosai bisa ga karancin cimakar da aka samu a kakar damina a yankunan kasar da dama ciki har da jihar Tawa kamar yadda Alhaji Abdullahi Kansila sarkin noma ke cewa. Ina yi rangadi tun daga nan Tawa na tahini rangadi ni zo har Asha gabas ma mun gana jikin hadama alhamdulillahi na jikin dutse wasu ba su ida ya ba wasu sun dan samu abin da sun samu gwargwado abin da Allah kaddarce su to nan ta wannan bangare an samu yanayi dangance da karancin ruwa lalle babu bari wanda sun ka zaka sun ka ci abinci murzana ta ɗaya dan dan shiga kuma Allah da iko ne yasa dai ta yi wani aibi ba ta hita lalle abinci dai bana ba a same shi ba galibin manoma sun fi kokawa ne da karancin wake da gyada duk da gwaggawar da aka samu na ruwan sama a farkon daminar in shi malam Ali dan malam na kungiyar manoma ta gaba da gaba dai shekara ta bana sai mu ga lalle ba a latti ba na ruwa amma a yi saurin ɗokewar ruwa amma shi dai bangaren wake gaskiya ba a samu abincin wake ba ko miski ta ma wani bangare dai sun dan samu wasu yan haci haka ko su ma kuma su yi hori a wajen da dai an samu haci wajen da ruwa su ko sun su tsaya lokacin na abin su ya kai amma kwaminkin ne daban-daban duka an samu matsala ta rashin ruwa na sama wasu da dama ma ba su ci abincin gonakinsu ba Babu shakka a wannan shekarar ta bana za a samu mabukata da dama sakamakon faduwar damina musamman a karkara inji ji Muhammadu na yankin tullu a karkarar Ilela. In tun ga shibuka muka samu jinkirin shibuka to kuma muka samu ɗaukewar ruwa wayansu hatsi sun yi kanu wayansu kuma suna kumshi sai aka ɗauki ruwa. A wannan karkarar tamu dai a gaskiya abin da muke fuskanta na karamcin abinci yana da yawa. tunda akwai wanda daga gona shi ma bai kawo wani abu gida ba akwai wanda kuma bai gona daga yin dame 200-300 an ɗauko dame uku ko dame hudu amma akwai eh, matsaloli na rashin cimaka ga wagga shekara to sai dai kuma wannan kalubalen karancin abincin na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da karyar tattalin arziki sakamakon takunkumai ciki har da na rufe iyakoki in ji alhaji abdullahi kansila ni a ganin mun cece kan ciki wani yanayi da an samu na takunkumai da sauransu takunkuman nan da an kasa kanda da a ji zahin su sosai kaka ta riga ta zo kuma muna tsammanin kan na kaka ga ta huce an samu daidaitawa wajen al'amura tsakanin kasasai da hukumomi na musabi hukumomi akwai da bukatar gwamnatin mulkin sojin ta zage dantse domin tunkarar wannan sabon kalubalen da ke fuskantar kasar isu mamman dw hausa daga birnin tawa a jamhuriyar nijar To daga Nijar ɗin za mu je Najeriya inda wani rahoto da hukumar kula da ma'adanar tarayyar ƙasar ta fitar ta nuna yadda Najeriya ke ci gaba da tafka asarar makudan kuɗaɗe sakamakon ta'annatin da tsagerin da ke satar mai ke yi a yankin Niger Delta da ma yadda wasu kamfanonin mai ke kaucewa biyan haraji. A baya-bayan nan dai Najeriya ta janye tallafin man fetur wanda kowa ya haifar da ƙarin raɗaɗin rayuwa ga 'yan Najeriya. wakilin mu a yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aiko mana da wannan rahoton. hukumar tanitide da ke sa ido kan ma'adanan ƙasa a najeriya irin su ɗanyen mai da gas da zinare da sauransu a sabon rahoton ta ta ce kimanin naira biliyan goma sha shida da ashirin da biyar ne najeriya ta yi hasara a baya bayan nan sannan kuma neti din ta ce ta gano cewar harajin kimimin dala biliyan takwas da miliyan ɗari uku ne wasu kamfanonin aikin mai a kasar suka yi kimimin biya ga kasar inda ta ce ci gaba da lafto suka da kasar ke yi abin damuwa ne morris alagowa jami'i ne a kungiyar kare muhalli ta era a yankin naja delta kan satar ta danyen mai ya ce ya ce sojoji da wasu gaggan mutanen gwamnati da na kamfanonin mai masu zaman kansu su ne cikin wannan sata ta mai kuma hanyar daina ta ita ce sojoji su yi tsaye kan aikinsu kuma sannan a bi su da wa'azi satar danyen mai da dama neti ta ce al'amari ne da ya gagara a hana domin gwamnatoci da dama sun ta nuna azamar hakan amma ya ci tura satar ta maide kan yi wa najeriya rikancin ɗin kaso 25 cikin 100 na da gangunan ɗanyen mai da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin mai ta opec ta sa mata sannan kuma ga matsalar gurɓata muhalli kwanan nan majalisar tarayyar kasar ta kaddamar da wani kwamitin bincike kan zargin hannayen wasu gaggan mutane cikin madakalar ta satar danyen mai cikin su ko har da jami'an tsaro da ake turawa aikin tsaro a harabobin ayyukan na mai a yankin na naja delta wani da bai yarda da faɗar sunansa ba da kuma ya san madakalar ta mai a yankin cewa da wahala a daina yawa yawan sojojin da ake turawa kan ruwan nan suna da alaka da su yan bonkri din yaran sukan hada kuɗi su je su samu sojojin su ba su domin su ba su time su je su su yi aiki shi sojoji ne kai kuma akwai sauran jami'an tsaro na haɗin gwiwa akwai sojan ƙasa akwai navy akwai civil defense to akwai waɗansu waɗanda ba su sa uniform amma ina kyautata zaton waɗannan sss ne to wai harkar nan ta bangaren waya take ne harka ce wacce za ka samu kuɗi yanzu yanzu nan dama dai masu wannan satar ta mai akwai musamman matasa 'yan asalin yankin da ba su da ayyukan yi da ke fadawa harkar don ƙoƙarin neman na abinci sai kuma gashi gararin janye tallafin farashin mai da gwamnatin bola tinubu ta yi kusan za a iya cewar al'amarin na satar mai ya sake kazanta ta yadda ma a kwanan nan shugaban kasar ya ba da umarnin murkushe 'yan satar man wani da ke cikin 'yan satar ta mai da baya son ambatar sunansa ya ce yanzu jami'an tsaro bakin fuska sun dira a yankin gaskiya yanzu abin ya yi zafi hukumomi daban-daban sun zo irin wani sabon fiska da dama an turo ma jirgi yana da kyamara idan ya ga tukwane zai dinga jefo bom haka ya ringa narkar da wannan abubuwan muhammad bello dw hausa niger delta To kafin mu ci gaba ga wannan sanarwa. A kwana a tashi, sashen Hausa na DW ya cika shekaru 60 cif yana yada shirye-shirye. Ta rediyo da intanet muna tare da ku tsawon shekaru. Ga tashar Deutsche Welle, rediyon Jamus ta yamma, kowace rana za mu rika baku labarin duniya, jawabin bayan labaru wato sharhi. Za mu kawo muku muryoyin tsofaffin ma'aikatanmu da suka taka rawar gani a wannan ci gaba da muka samu. Jamhuriyar Tarayyar Jamus muna kiran Hausawa na duniya duka. Muna kawo muku labarai da shirye-shirye masu nagarta da nishadantarwa. Kada ku bari a ku labari, ku kasance da mu ta rediyo da Facebook da YouTube da kuma Instagram. Sashen Hausa na DW kafar yada labarai sadidan tsawon shekaru. Tuma da da fatan za a kasance da mu jibi laraba da za a yi wannan biki. Tsadar man diesel a Najeriya ta jefa masu kamfanoni da sauran masana'antu cikin hali na tsaka mai wuya sakamakon yadda kuncin rayuwa ke kara ta'azzara dalilin karin matsin tattalin arziki tsakanin jama'a. Ga Mansur Bala Bello daga Lagos. a cikin mako guda kacal kungiyar ta ce an ƙara kuɗin dizal sau biyu kusan kaso 26 cikin 100 kenan bayar ga matsaloli da yake addabar ƙasar kamar su rashin wutar lantarki da hauhawar farashin kayayyaki ga kuma ƙalubale da ke tattare da faɗuwar darajar naira mr shagun ajayi na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Man a birnin Legas. it has endangered our already lean working capital. yana cewa ƙarin farashin man diesel na daɗa rura wutar barazana ga kasuwancinmu domin wajibi ne a ƙara farashin kayayyaki a kasuwa. It will lead to the increase in the cost of our products. Ko shakka babu manya da ƙananan 'yan kasuwa tsugune bata ƙare musu ba. Mr. Adewale John mai kamfanin Pure Water ne a Lagos. Cost of diesel is really bringing down our production. Ya ce a gaskiya tsadar man diesel na haifar da koma baya ga kasuwar mu domin a kullum muna sarrafa akalla jakar pure wata dubu biyar. amma yanzu da wuya muke sarrafa dubu uku wanda hakan zai haifar da rage ma'aikatanmu alhaji muhammad musa mai takobi shine shugaban kungiyar masu motocin sufuri na kansu dizu a wani waje ana sai da shi dubu ɗaya da ɗari uku wani waje dubu ɗaya da ɗari biyu wani wajen kuma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da kuma a hakan ake saya. abin da muka sani motoci namu wanda suke namu ne muna aiki da su. Abin tambaya ita ce ko yaya take kasancewa da ƙananan 'yan kasuwa masu ma'amala da tireloli don zirga-zirgar kaya daga arewa zuwa Legas? Alhaji Malam Abdullahi Jos shine kakakin shugaban kasuwar kungiyar Mile 12 a Legas. Mun wayi gari bauta babba muna ɗaukar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu daga Jos zuwa nan Legas sauran kayayyaki irin su dankali, kabeji, tumatir, albasa da sauransu da su masara. An wayi gari an ƙara kuɗi naira dubu ɗari uku mota ta koma miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar daga Jos zuwa Lagos. Sannan kayayyakin da muke sayarwa su kansu sun yi tashin gwauron zabi wadda fama muke da jama'a. Ko shakka babu 'yan Najeriya na ji a jikinsu duk da sunan janye tallafin man fetur daga Legas Mansur Bala Bello DW Hausa. To a kamar kuwa shugaba Paul Biya na kasar ne ya ba da umarnin kaddamar da bincike akan wata bada cin hanci da dara da ta mamaye kwangilar haƙar ma'adinai da ake zargin wasu ma'aikatan gwamnati shafaffu da mai haɗin baki da wani kamfani na wato ƙasar Switzerland da kuma Birtaniya. ga Abdullahi Mama Amadu da rahoton da ya haɗa mana. Matsin lamba da hayaniyar siyasa ce ta tilastawa shugaba Paul Biya amincewa da kafa kwamitin na bincike kan marar hannu da cin hanci da rashawa. Tun bayan samun ƙasar ta Kamaru da kasancewa a cikin jerin wasu ƙasashen nahiyar Afirka da kamfanin Glencore ya bada toshiyar baki wajen samun ɗimbin lasisin aikin haƙar ma'adanu da kaucewa haraji. Ƙasar Kamaru ta yi ɗimbin asara na makudan kuɗi bayan da kamfanin ya ƙi biyan haraji a tsokin shekaru bakwai da suka gabata. Adadin da ka iya shafe kaso biyu daga cikin uku na basukan da ake bin gwamnatin ƙasar. in ji wani lauya mai zaman kansa kuma ɗan asalin ƙasar kamaru a kere muna ya ce biliyan bakwai ne kawai suka biya to amma mu kuma asarar nawa muka yi a shekarar ta gabata an kama kamfanin gilinkor da laifin bawa ɗimbin jami'an gwamnati na goro da mun kaucewa biyan haraji baya ga fakewa da wannan dama wajen samun ƙarin lasisin ma'adanu a wasu ƙasashen nahiyar afirka sai dai har kawo yanzu ba wani kusa daga cikin gwamnatin kamaru ko ma'aikaci da aka hukunta kamfanoni biyu ne da ake nuna wa 'yar yatsa da aikata laifin wanda suka hada da kamfanin haƙar man fetur na ƙasar kamaru da ake kira sonara da kuma kamfanin da ke aikin tace man sai dai kamfanonin a nasu bangare sun yi watsi da zargin suna cewa shaci faɗi ne kawai sai dai lauya a kere muna ya ce ba za ta sabu ba. Ya ce da ni ne a matsayin guda daga cikin kamfanonin kiran kamfanin Glencore zan yi. In ce da shi na ji ya faɗa a wasu kotuna da ke ƙasashen ƙetare da cewa ya bai wasu daga cikin ma'aikata na na toshiyar baki. To ko da wadawa wannan batun ya shafa? Koma dai Bernard Donmo guda daga cikin kusoshi na ƙawancen ƙungiyoyin farar hula masu fafutukar